wanda ya ba mu abin numfashi ya raya mu zuwa ga wannan yammaci na na alhamis kuma daren juma'a yammaci na 24 ga watan jumada akhira ko akhira jumada akhira shekarar ta 1443 bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda a wannan lissafi yau muna daidai da 27 kenan daidai ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya mun dawo wannan babban masallaci na tsakiyar tudun wada masallacin juma'a don mu ci gaba da karatu wanda muka saba yi a duk ranar alhamis a tsakanin maghrib da isha muna karatun littafin almuwatta ta imamu malik ibn anas Imam'u daril hijira Allah ya kira hama da haske da ni'ima zuwa ga makwancin sai amfanar da mu da ilimin da ban mu al'ummar musulmi duk ba ku manta ba a makon da ya shuɗe mun kana muna cikin kitabu tahara babi na 27 a cikin wannan littafi sannan a kwakin da ke gaba gare ni mun tsaya hadisi na 124 haka ne a nawa kwafin kenan 124 ban san naku ba bismillah ta karanta mana za mu tashi babu ma ya hilu lirrajul min imra'ati wa hiya ha'i babu ma la yajibu lirrajul min yi wa hiya ha'i باب ما يح باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها نعم آه الحمد لله وانا حديث الإمام مالك ya ji daga malaminsa zaid bin aslam yake cewa lallai wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa qala ma yahillu li min imra'ati wa hiya ha'id ya rasulullah menene ya halatta a gare ni daga matata hadisi lokacin da matata take cikin jinin al'ada jinin haila in kun kula hadisin mursali ne kuma kike bamu damu da wannan ba amma dai yana da shawahid ya inganta dan haka ba shine da mai mu ba almuhim wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu yanzu idan matata tana jinin al'ada me ya halatta in taba ko in kusanta a cikin jikinta tunda bai halatta mu je wa matan mu lokacin da suke jini ba ko da nassin Qur'ani Allah ya ce ويسألونك عن المحيض اللي هو أذى فاعتزل النساء في المحيض سأل الله ولا تقربوهن حتى يطهرن Allah ta'ala ya ce kar ku kusanci mata har sai sun karkata sun ga jinin al'ada sannan kuma sun yi wanka to a lokacin ya halatta ku zake musu duk akwai tsakanin malamai za mu zo mu je irin wannan matsalar nan gaba da ya dukkan bai annabi to yanzu ne ya halatta gare ni daga gare ta قال رسول الله ta shudda عليه وسلم لتشد عليها إزارها sai annabi ya ce shi kenan ai idan matanka tana jinin al'ada abin kamata ta yi shi ne ta ɗaura gyautanta ta yi kunzugu ta ɗaura jikinta ta ɗaura tsakanin cibiyanta zuwa gwiwoyinta da zama wurin an sanya matakan tsaro sun ma sha'ana ta biya ala daga nan saman ta duk abin da ya sauƙaƙa gare ka ta sha'aninka mana ya halatta mutum zai yi komai amma ban aure wato za a yi komai amma ban da saduwa kenan to shine wannan hadisin abin da yake magana akai kun ga kenan babin da imamu malik yayi cewa babu ma yahillu lirajuli min ra'ati min ma'atihi ko min ra'ati wa hiya ha'id ya nuna mana kenan abin da ke jikin matar kai tana cikin jinin al'ada ya halatta gare ka amma banda ma baina surratiha wa rukbatiha ko wa rukbataiha tsakanin cibiyanta da guyayunta amma duk wani wuri za ka iya sha'aninka sai hadisi na gaba ya ce wa haddasa ni an malikin an rabi'a ibn abi abdurrahman anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallam kanat muttaji'atan na'am كانت منتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة وأنها فأنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي نفستي يعني الحيضة فقالت نعم قال شجي على نفسك إذارك ثم عودي إلى مضجعك shi kuma wannan hadisin al Malik shi ma shi kadai kadaita da ruwai toshi da irin wannan isnadin da ya zo a cikin Bukhari da wata kissa daban wanda wato yake nuna hadisin ya inganta al-muhim yake cewa ne an malikin an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman maliku ya bamu labari daga Sheikh Rabi'a babban malamin Imam Malik ɗaya daga cikin zakakwaran malaman Imam Malik Sheikh Rabi'a haka ji ana yawan faɗin sa cikin malaman Imam Malik Sheikh Rabi'a yake cewa lalle na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ta kasance mutaji'atan tana kwance a bisa tagin jikinta shine mutaji'atan kaga ta yi kwanciya irin kwanciyar bacci kenan ni da aka ce ittija duk da kake karanta akan yadda ake kwanciya ba za ka taba jin an faɗi rubda ciki ba amma za ka ga wasu suna rubda ciki bai da kyau kwanciya rubda ciki ko kwanciyan hutawa ne ko kwanciyan shakatawa ne ko na dare ko na rana ba daidai bane mutum ya yi rubda ciki mutum zai kwanta zai yi bacci ko zai huta ba laifi ya gishin gida in akwai bukatan ya ainihin gishingida ya gishingida akwai bukatun ya kwanta tsagen jikin shi na dama in zai yi ta ci kenan ya kwanta tsagin jikin sa na dama wannan shine sunna haka na Aisha tana kwance cikin dare wataran ma rasulillahi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi taubin wahidin a cikin mayafi guda ɗaya duba daraja mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta tare da nana Aisha a cikin mayafi ɗaya da lulluɓa ya anan ne malamai suke cewa a cikin wannan akwai halaccin mutum ya kwanta tare da matan shi cikin mayafi da su lulluba, wannan ba laifi ba ne wannan haƙar wasa bat suna cikin kwanciya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai gana na aisha ta ta zabura ta yi tsalle kamar mutum yana kwanci in ka ga ya wuf ya tashi ya miƙe tsaye an gane ai shine wasbat wasbatan shadidatan ta yi zabura ta yi tsalle haka wato da ya ga ta yi tsallon nan wato me yasa ta yi wannan tsallan ta yi tsalle ne kuma ta muna babin haila ne ko ta yi tsalle ne saboda kada jini ya samu manzan Allah su lalace dam domin a daidai lokacin ta ji alamun jini ya zo mata tana gudun kada wannan jinin ya samu manzan Allah su lalace sallam wasu malamai kuma suka ce a ta tashin ne don annabi ya gane cewa yanzu ba ko ya zo saboda haka kada wata wani wata bukatar ta iya tasowa ina fatan ana ganiya ta tashin sai ta koma don ta canza kaya anan malamai suke nuna mustahabbancin bace idan tana cikin al'ada ya zama akwai wani kaya da take sanya na musamman alhamdulillah mata suna da irin wannan tsarin amma sai an gaya musu wannan ba za ga hatta yanayin irin da sun ji ko ya zo to akwai irin shirin da za su yi da kuma irin abubuwan bukatun da suke bukata hatta irin kala abincin da ake bukata a ci da yawa za ga mata suna kulawa da shi da wanda ba a bukata a ci to duka wannan yana da kyau iyaye in yara ba su san irin wannan ba a zaunar da su a karanta musu in mace na cikin al'ada ba kowane abinci take ci ba akwai abincin da in ta ci zai kara zuban jinin da haka duk a kula da shi ko a sa mata su koya musu almuhim qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ta zaba da wufta miƙe sai annabi ya ce malaki me haka kuma me ya same ki lafiya amma ta ce lafiya uwar gida lafiya amarya an gane ai annan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi bai san gaibu ba ya sani ya san gaibu da zai zai a na sani na san komai jeki jini ne ya zo miki jeki ba nan bai san gaibu ba wani yana nuna mana ɗin daga cikin wato in kana bin nassoshin shi a za ga kusan nassoshi sun yi ratita sun yi yawa waɗanda suke nuna annabi bai san gaibi ba da abubuwa da yawa da annabi ya san gaibi ne da da ya san gaibi da bai bari sun faru ba da akwai yadda zai yi hana su to almuhim malamai suna kawo wannan hadisin cikin babin ki nuna cewa annabi bai san gaibi ba don da ya san gaibi da kiniya yi mata bayani ya san me yasa ta zabura ta tashi sai annabi yake ce na nafisti ko kin yi al'ada ne shine na nafisti kaga idan nace wata ko dai kaza ina shakka ba da tabbaci amma ina so in cimfa in gano in fahimta yani abin da annabi yake nufi da la'allaki na fisci a nan wurin yana nufin alhaiba yana nufin ko dai jinin haila ne ya zo miki an gane ko alhaiba in aka karanta shi da fatha ala wazni fa'ala yana nuna ko dai jinin haila ne ya zo miki yanzu karan farko ismul marra kenan an gane ai in aka karanta shi a matsayin alhaiba da fatha sai zama haka yake nufi to sai ya zama ma'anin shi kenan ku qalat na'am na Aisha da ta ji manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaye ta haka sai ta bashi amsa tace eh kwarai jinin al'ada ne zo min qalat sai annabi yace shuddi ala nafsiki izaraki to maza maza je ki gyara kanki ki daura kanki da gyautanki shuddi ala nafsiki ki da mara izaraki da gyautanki ma'ana ki daura jikinki kenan thumma udi sannan ki dawo ila zuwa ga madja'iki zuwa ga wajen kwanciyanki wannan ke nuna mace dan tana cikin jinin al'ada za ta kwanta tare da mai gida za su ci abinci tare za su komai tare za su hira tare za a yi komai da komai ba abin da ba za a yi ba domin yahudawa sun kasance idan mace a cikin su ta fara al'ada sai su kyamace ta su daina cin abinci da ita su daina komai da ita da musulunci ya zo sai ya bata wannan tunanin kaga a ce wannan yana ƙara nuna maka musulunci shi ya san darajar ya mace ko yahuda ba wanda yake su lakata ya mace kafin zuwa musulunci ƙwarai sha binne su suke da ransu ko ba haka bane da musulunci ya zo ya da ya hana ba kyau daga ashe musulunci shi ya karrama mace to Allah ya sa mu dace na'am sai yake cewa mene sai hadisin gaba ko wa haddathani na'am وحدثني an مالك عن نافع أن عبيد الله abdullahi ibn الله أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض يباشر الرجل امرأته وهي هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض نعم. قال فقالت لتشد إزارها على أسفلها نعم. ثم يباشرها إن شاء to shi ma wannan hadisin da Imam Malik ya rawaito shi in kun ga za ku ga hadisi ne mauqufi wanda Imam Malik shi kadai ta fitar da shi dan ya ce wa haddathani an Malik an Nafi Malik ya bani labari daga malamin sa Nafi shi kuma Nafi ya ji daga malamin sa ce yake cewa kai tsaye anna Ubaydullah bin Umar kai tsaye yake cewa Ubaydullah dan Umar dan Umar dan Khattabi al-Adawi wanda aka fi sani shi da alkunya abubakar almadani wanda yake sifa ne daga cikin sifat ya rasu shekara ta ɗari da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa lalle ubaidullahi dan umar arsala ila aisha ubaidullahi ya aika wa matar annabi ana aisha ya yas'aluha yana mata fatawa ma'ana ya aika da tambaya ya aika zuwa gare ta yana yin fatawa ga fatawar kamar haka hal shin ya halatta yubashirur rajulun ra'atahu mutum ya kwanta tare da matansa a gari daya aiki daya a shimfiɗa daya wahiya ha'idun alhali tana cikin jinin al'ada wato mutum zai iya kwanciya da matarsa in tana cikin jinin al'ada fa qalat na Aisha ta bashi amsa sai ta ce litashudda alaiha ko litashudda izaraha ala asfaliha abinda za ta yi shine ita matar ta ɗaura zaninta ko jautanta a kan wato ƙasan cibiyanta da guwayinta ma'ana ta rufe tun daga cibiyanta zuwa guwayinta shine ala asfaliha samanta shine daga wajen kirji zuwa kai nan ne sama abin da ya kama daga cibiya zuwa gwiwa shine asfal shine ƙasa gaba yadda masu kafara hadisin suka faɗa bayan ta yi haka sun mai bashiru har rajulu sannan mutum ya samu ya kwanta da matarsa ya rungume ta yi mata shi abin da zai mata duk abin Allah halatta masa kun ana nuna halaccin mutum ya yi mubashara da matarsa ma'ana ya yi jiki da jiki da ita amma ban da saduwa an fahimta in sha in ya ga dama yana da daman da zai kusance ta ya yi abin da zai yi matuƙar ba za a zarce ma ainihin wato matsayin da suka bayar ba a sha'ance sai na gaba حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا yake imam malik labari ya iske shi labarin da iske shi ne wasu manya-manyan jigajigan malaman madina guda biyu na ɗayansu shi ne salim ibn abdullah kuma sulaiman bin yasar amma kuma ta ba mun yi maganar su a baya suna cikin fuqaha usaba a cikin garin madina to wayannan manya-manyan malaman malaman malaman imam malik ne ma'ana sama da imam malik suke to labari ya samu imam malik cewa manyan malamai fa an taba tambayan su su ila su bin duka an tambaye su anil haidi game da mace mai jinin al'ada hal yusibu ha zawjuha shin mijinta zai iya samun ta ma'ana zai iya kwanciya da ita zai iya matsowa kusa da ita an fahimta idan ra'ati tuhura idan ta ga tsarki ne tsarki anan ta ga wani farin ruwa ko ta ga farjinta ya bushe dama alamomin tsarki guda biyu ne ta ga alkhassatul bayda ko ta ga aljufuf wayannan sune alamomin tsarki ga ya mace mai jini ko duk ki ga ruwa fari ko kuma ki ga ainihin wato gabanki ya bushe to shine take yake aka tambaye wayannan malaman to idan mace ta ga ɗaya daga cikin alamomin nan ko ba ke wanka ba mijinta zai iya takinta shine hal yusibuha zai iya kusantar ta takin hal yusibuha zaujuha qabla an tartasila kafin ta je ta wanka fa qala dukkan su sujin Salim bin Abdullah da Suleiman bin Yasar sun ba da fatawa kamar haka sai suka ce la a'a ma'ana bai halatta mutum ya taki matarsa ba hatta tartasila me kenan har sai ta yi wanka saboda Allah ya ce wala ta taqrabuhunna hatta yatahurna fatawa mafi inganci na ayar ko fasaha mafi inganci shine hatta ya tsahurna har sai sun yi wanka an fahimta duk daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin a'a ya halatta kaza zake wa mace ko da bata riga ta yi wanka ba tunda Allah ya ce hatta ya tsahurna me tsarki shine jinin ya dauke akwai wanda suke daukan daukewan jinin tsarki ne amma fatawa mafi inganci wanda jumhurin malamai suka fi zuwa gareta ta shine bisa ga cewa mace ko da jini ya dauke baya halatta namiji ya take ta face sai ta yi wanka sai za ta faharna hunna min haitu amarakumullah in suka yi wanka suke tsarki sai ku zo musu da inda Allah ya umarce ku yawwa har zuwa ƙarshe an fahimta ko to a cikin wannan hadisin za ku ga yana nuna mana wato a wannan ita ce fitawar imamu malik da imamu shafi da ahmad bin hanbal da jumhurin fuqaha cewa mace ko jini ya ɗauki mata ba za a tace ta ba sai ta yi wanka sannan hatta ishaq bin rahawayhi ya hi kayan toma ijma'i akan haka na ainihin malaman tabi'ai wato wannan fatawa da malikiya da sauransu suka bada ta gini ne akan idan jinin ya dauke a bisa mafi yawan kwanukan jinin al'ada ko kuma mafi karancin kwanuka ma'ana ko ma dai wanne ne ko kwana nawa ta yi kwana ɗaya ta yi ne ake to ba za a take ta bashin kayan wanka kwana biyu ne uku ne goma ne ta yi sai ta yi wanka kafa a kusance ta shi ku abu hanifa sai ya ce a wannan aya za mu yi aiki da ita ne wala ta karbo wannan hata ya tsohurna ma'ana sai ta yi wanka idan jinin ta ya yanke ga mafi yawan kwanakin al'ada a wajensa mafi yawan kwanakin al'ada su ne kwana goma bayan kwana goma nan kaga an samu tazara mai tsawo watakila mijin yana cikin bukata kafin ta wanka in ya zama akwai tazara ya ga zai iya ba mamu abu hanifa ya halatta masu da taki kafin ta wanka amma ita ta wani zuhur na gabatar muku da ya ita ce mafi wanda ake aiki da ita wanda kike hada fata wani imamu malik sai yake amma idan bai kai kwana goma ba misali tana yin al'ada kwana ɗaya biyu uku sai ya ɗauki kaga ba yawa ya ce to shi ne sai ta yawanka kaga nan tambayar da za a wa abuwa hanifa za a ce mishi a ina Allah ya faɗa haka a cikin ayan kawai Allah ya ce wala ta taqrabu na hatta ya tsohurna to kaga anan hujja ba za ta kasance tare da abu hanifa ba babban malami ne ko amma a cikin ayan babu haka sai mu koma wajen su al'imman malik da jumhurin malamai bisa ga cewa mace ko ta jini ya dauke mata ba za a sadu da ita ba sai ta yi wanka baya halatta ga mijinta ta sadu da ta sai ta yi wanka an gane ko sai babi na gaba babu tsohuru tsohuril ha'id babu tsohuril ha'id حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين عائشة أم, الم... أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفة من دم الحيضة يسألها عن الصلاة فتقول لهن فتقول لهن لا تعجلن حتى تريد حتى تريب حتى ترين القصة البيضاء يريد بذلك طهرا من الحيضة to ga wani sabon babu al-Imam Malik ya kulla mana cewa babu tsuhuril haiz to babun da zai mana magana a kan tsarkin mace daga al'ada menene ke alamta mace ta yi tsarki in tana jini wa haddathani Yahya an Malik an Alqamah ibn Abi Alqamah an ummihi maulati Aisha ya ce ya haya ban labari daga imam malik shi kuma ya ce daga alkama alkama ɗan abi alkama sunan shi cikake ne bilal almadani fiƙa ne malaman hadisai kusan kutubu saba duk sun masu hadisansa ma'ana bukhari muslim abu dawud da turmuzi na sa'i ibn majah har shekara ta ɗari da talatin da wani abu shi kuma ya ji hadisin daga mamansa sunan mahaifiyarsa murjana ita murjana barariyar baiwa ce a ɗakin na na aisha ummul mu'minin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat take cewa lalle ita ta ce kanan nisa'u lalle mata sun kasance ya yab'asna suna aikawa ila aisha ta zuwa ga gidan na na aisha ummul mu'minin uwar mu'minai bidajati kalle fiha alkursufu a cikin kallon akwai auduga fihi sufratu audugan na dauke da fatsi min jamil haidati na jinin al'ada jama'a kuna gane akwa kyalle ne mata a zamanin zamanin su akwai kunya mace za ta fatawa tana jin kunya hatta daidai da na aisha yar uwata mace ta je da kanta to sai ta samu kille sai ta samu auduga sai ta sa a gabanta in ya taɓa danshi danshin abin da ya rage na jini tana so ta yi fatawa ta gane to yanzu ya halatta ta ci gaba da wanka da sallah da ibada ko bai halatta ba yanzu za ta tafi wajen babbar malama matar annabi ta yi fatawa to sai ta sa wannan kyallan audigan a cikin kyallan wannan fatsin jinin sannan ta nannaɗe ta nannaɗe yas'alnaha haka mata sukan yi sai su rika zuwa suna tambayar nana Aisha an salati game da sallah yaya nana Aisha ki duba kyallan nan ki gani za mu iya yin sallah mun yi tsarki ko ba mu tsarki ba an fahimta yas'alnaha an salah fa taqulu lahunna sai nana Aisha tace la ta'jalna kar ku yi gaugawa hatta taraina har sai kun gani al albaydaa sai kun ga farin ruwa me yake nuna mana ana nuna mana da zikillan da mace za ta sa da audugan da za ta sa da famfas ɗin da za ta sa da waye da waye da za ta sa da duba wanda za ta yi da haska wanda za ta yi duk abin za ta yi abu ɗin ake so ta mai da hankali zuwa gare shi a ce ka ki duba ba ki duba ki tabbatar da kin samu tsarki ko baki samu ba amma abin da za ki kalla shine kar ki kuskura ki gaugawa jinin ki ki ba ki fara yin sallah har sai kin ga farin ruwa kin jiwa kin jina na Aisha تريد bi zalika من min alhaida ana nufin wannan shine alaman da ke nuna mace ta samu tsarki daga al'ada kuma wannan hadisin yana nuna mana daga cikin alamomin da mace take iya gane ta samu tsarki ko bata samu tsarki ba kamar yadda muka ambata a baya ma alamomi biyu ne kuma ga farin ruwa an gane ai me kama da ruwan kabaiwa kabaiwa ko ko kuma ta ga ainihin menene? ta auduga ta ciro ta ga babu jini a jikin shi ya bushe ko kuma busasshen jini karbashi karbashin jini nan, sai ke wankan ta sai sallah in ya dawo ta aje sallah dama abu ne mai sauki in ta ya dauki ta aje da wanka ta sallah in ya dawo ta ci gaba da zama to sai hadisi na gaba yake cewa ne an malikin an abdullah ibn abi bakr an ambatihi an ibnati an ibnati zaid ibn thabit annahu balagaha ko أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يسمعن هذا شيكم أن إمام مالك يجب لك عبد الله إنا عبد بكر شيكم يجب لك قوصة قوصة أمسة وانت أكيد شيء متى أمرت بنت حزم كتا أمرت بنت حزم كتا كومتك taji an ibnati zaid ibn sabit taji daga diyar zaidu an sabit annahu balagaha yadda al'amari yake labari ya iske ta cewa anna a kunna ko anna an afwan lallai mata a haka ne anna a kunna ne ko ko anna an? anna an ko anna a kunna ina yake anaka anna an. Shi ne daidai kalmomi ne guda uku daban-daban anna lalle nisa'an waɗansu mata kunna sun kasance amma muka ce anna nisa'a kunna lalle matan ku kusuwa Ta gaba zai bada ma'ana ba da haka jide in shi ne anna nisa'an lalle waɗansu mata a zamanin manzan a zamanin kunna ya kunna una bil maswabihi sukan nemo fitilla da daddare sukan ce a kawo musu fitilla mace in za ta kwanta da daddare ta aje tocila kusa da ita ko waya kusa da ita tana farka tana duba tana haska min jawfin laili cikin dare wai sunan na ila tsuhuri wasu na duba su gani yaya jini ya ɗauki ko bai ɗauke ba Fakanar ta'ibu zalika alaihinna sai ku kasance wato iyar zaidu ɗan sabit ta kuma ta zaidu sahabi sahabi ne sai ta kasance tana Ai ban aibanta musu wannan abin da suke ma'ana tana ganin abin da suke bai kamata ba ta kulu ta rika cewa ma kana matan umarcin sahabbai ba su kasance ba Ya fa'alna zalika haka ne Ya yasma'na haza ba su aikata haka wannan ki nuna ba daidai bane mace ta rika takura wa kanta kina al'ada cikin dare ki baccin ki ki huta ba ki ba maganan tashi ki duba ki sarki ko ki tsarki ba ki bari cikin farka don sallah asuba sai ki je ki tsarki da kika yi tsarki kaga jini shikenan ki gani ba shikenan sai ki wanka ki sai ki sallah haka nan gab da lokacin sallah sai ki duba ki gani amma in ba lokacin ibada bane yayi bai kamata mace ta kurawa kanta ba ki zaman ki ci gaba da harkokin ki Allah ne ya kawo miki wannan lalurar kuma ya san dake kuma ya baki uzuri wasu ila malikun anil ha'idi an tambayi imam malik fatawa da mace mai al'ada ta wacce ta yi tsarki an fahimta ta yi tsarki ma'ana jini ya ɗauke mata amma ba ce wanka ba ya hana wankan fala ta ji duma'an ta rasa ruwan wanka hal tayammamu shin za ta yi taimama an ce mai janaba zai yi taimama ba to mai haila ma za ta yi taimama na na'am sai imam mali ya ce kwarai kuwa litayammam duk matar jinin al'ada ya ɗauke mata ta rasa ruwan wanka ta yi taimama ta yi sallah kun ga nan yayi kiyasin mene haila da janaba ko suke fa inna mislaha mislul junubi misalin ta kamar misalin mai janaba ne idan lam yajid ma'an in bai samu ruwa ba ta yammama kawai sai ya taimama ala kun ga babu wani matsala da mace mai haila wadda jini ya dauke mata ba ta samu ruwan wanka ba eh, da mai janaba duka hukuncin su ɗayan su rasa ruwa kawai za shi wanka za shi taimama babu jami'il haidi to babin da zai mana magana akan jami'il hiba kun ganin sai rubuta da kasara haka yake anaku wato jami'i wato hadisin da za su zo a dunkule suna magana akan dukkan abin da ya shafi haila aka sa haiba sai zama al'ada daya lokaci da al'ada ne haiba ma'ana hailan ga baki daya wato za a kawo maganan mai ciki da mai haila duk wadda da mai jinin istihala duk za a iya kawo su a wannan babin shi yasa yace jami wato kaman ka ce wato wato wanda za a yi shinkafa da wake duka za a hada duka haya musa yace haddathani ya haya an malikin annahu balagha wa anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat fil mar'ati al hamil taqaddama annaha tad'u as-salah kun ji ko malik yake cewa annahu balagahu lallai na aisha ta ce an tambaye ta filmar mar'atil hamil game da mace mai ciki dama ga ciki kuma sai ga jini a dama mata masu ciki suna yin jini ne suna yi mana ai karanta ko ko ba haka bane sai dai wasu malamai sun ce ba ta yi akwai rikici tsakanin malamai shin ma mace mai ciki zai yi wuce jini wasu na ganin duk matar take da ciki ta ga jini to jinin na ciwo ne ba wani magana wai jinin al'ada amma wasu malamai suna gani tana yi tun daga kuma tun daga tabi'ai aka samu wannan sabanin kun ga cikin su akwai Sa'id ibn Musayyib ibn shahab malamin Imam Malik da shi kanshi Imam Malik cikin abin da ya shahara daga gare shi da Imam Shafi'i a cikin fatawar shi sabuwar fatawar shi, da waɗansu su duka sun tafi akan wannan hadisin bisa da cewa duk mace mai ciki akwai yiwuwar ta jini jinin al'ada an fahimta shi ko abu hanifa da ahmad bin hanbal imamu sauri sun tafi akan cewa ba wani maganan mace mai ciki tana jini babu kawai in kuka jini ciwo ne to kun ga ba za ka hana wannan sabanin ba to amma Allah ya saka ma malaman zamanin nan irin su Sheikh Salih al uthaymeen da yazo magana akan irin waɗannan babun na haila masu riki rikita wanda zaka ji mata nan suke ruɗa kawai sai yace ba ma'auni guda daya shine jinin al'ada ga kalansa jinin ciwo ga kalansa duk sanda kika ga wannan sai ki bar sallah duk sanda kika ga wannan to jinin ciwo ne ba shikenan ba zuwa na lafiya to mace abin da ya kamata ta sani yawa zaka ji mata suna yawan fata ala gafarta malam mai hukuncin azumi na na tashi kawai naga wani ruwa kaza kaza kaza naga kallon shi kaza kaza kaza shi ka ci maka saurare ni ki ji jinin al'ada kin san kalan shi ko ki sani ba eh na san shi jinin ciwon kin san kalan shi ko ki sani ba eh na san shi alamomin tsarki guda nawa ne guda biyu da mene da mene da alƙasatul bai farin ruwa da kuma bushewan farji to in ki kiyaye waɗannan bayanan tu wani abin da ba wannan ba sarkin sa hukuncin shi da kanki yake ba kanki fatawa shikenan an zauna lafiya saboda haka mace mai ciki tana al'ada ko ba ta yi wannan bai dame mu ba ko ko tana yi ko ba ta yi mu dai ga hukuncin al'ada sannan kuma ga yadda al'amari yake to amma shi an tabbata ina na Aisha ga mace mai ciki tana sai ga al'ada ya zo mata ta kaddama kawai ta ga jini ana Aisha ta ce ab ai shike annaha da usala ita wannan mai cikin ta ga jini to za ta bar sallah Ina ya nuna mai ciki tana yin al'ada a mazhabin nana Aisha an fahimta to sai hadisi na gaba yake wancan hadisin mawqufi ne in kun kula da shi shi kuma wannan na gaba ma maqtu'i ne wanda ma malik ya yi infiradi da shi ya yi tafarruji da shi yace wa hadathani an malik annahu sa'ala ibn shihab عن المرأة الحامل taraddama qala takuffu an as-salah an tambayi eh, ibnu Shihab kuma malik kansa shi malamin namu malik wanda muke karatun littafinsa ya ji ya tambayi malaminsa shi ma kun ga malamai ba sa jin kunya ba su san abu za su je su tambaya kuma su zo ba da amsa su ce to wannan fatawar da kuka min ku yi haƙuri da Allah zan je in tambayi malami na goben ya zo ya ce ku yi haƙuri na tambayi malam yadda kuka tambaye ni malam ya ce kaza kuma wannan baya rage darajar su amma yau ɗalibi so yake nuna ni ko ba wanda ya karantar da ni nan wurin ni ni kaɗai ne ka zama shaidan kenan ba wanda ya karantar da kai wahayin shaidan kenan daraja ce malamai magabata suna alfahari yawan malamai ga malami yana nuna darajar malami ba kasanci bane saboda haka an tambaye ibn shab maliku ne ya tambaye shi anil mar'atil hamil game da mace mai ciki ta raddama kawai sai ta ga jinin al'ada qala sai ibn shahab ce ta kufu an shikenan ta kame daga barin sallah kai hadda ma'azini azumi kama dukkan abin da haila ke hana ko sai ta kame qala maliku wa zalika al'amru indana malik ce wannan shine yadda al'amari yake a wurin mu mu haka muka tashi muka gani a garin madina haka malamai kuma suke bada fatawa cewa duk mata da take da ciki ta ga jini al'ada kenan za ta daina sallah وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط شيك مونا إمام مالك يا روي سودك هشام بن عروة شيك مونا بابان شيك مونا يجدك أنا عائشة ما ترمن زن الله كينا صلى الله عليه وسلم lallai na Aisha ta ce kuntu na kasance ni in ji Aisha majilu ina tsefe ko ina taje ra'asa rasulillah gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun alhali a tattare da ni akwai haila wannan yana nuna jikin mace mai al'ada yana da tsarki wannan yana nuna halaccin yin mu'amala da mace mai menene mai al'ada za ku zauna da matar tana al'ada ku yi hira ku ci abinci tare a yi komai tare a yi azkar da yara tare a yi komai da komai tare amma an zo sallah ba za ta yi sallah ba an fahimta kan a cikin wannan yana nuna mana halaccin hakan sannan a cikin shi akwai yana nuna mana tsafta na manzan Allah ko yana nuna mana tsaftan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana da tsafta bai halatta musulmi ya zauna gashi buzu-buzu na irin matasan na masu tara gashi kawai a bashi yadda ta san tsalwa haka an na huru usu shafin ta san kan shaidanu ko wata mawakaciyar bishiya bishiyar kuka ga kai ba can gani to bai gashi musulmi ya zauna kan shi ya tara gashi kuma ba tsafta ba kun ga annabi yana kulawa da tsafta lokaci akwai wani hadisi da mazalar sai yake ta albazaratu min al-iman wani lokaci mutum ya dan sanya kaya ba masu tsananin kyawu ba wanda ba su akura a daka ba yana daga cin imani malamai suka ce wannan hadisin biki karo da irin wannan hadisin na tsarta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta yawa sai yake cewa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه shi مؤنن ينا بياني bayani ne mace ta zo wata mata ta zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin asma'u binti abubakar sarwai to take cewa wata mata ta zo ta tambayi manzan Allah fa kala ta ce ya rasulullah ara'aita ihdana bani labari yanzu idan daga cikinmu mu a saba sauba haddamu idan jinin al'ada ya samu tufafinta min al na daga jini fa tasna'u fi to ya za ta yi a cikin wannan kayan gashi kuma tana sanye da kayan kuma ga lokacin sallah yayi a za ta yi qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza asaba thawba ihdakunna ad-damu min al-hayy idan jinin al'ada ya samu tufafin ɗaya daga cikin ku ya ku matan musulmi faltaqrusu ya bushe ruwa haka ta sa hannunta ta kankara wurin shine falta ƙursu an fahimta ko Sun malitan litanbahu sannan sai ta ainihin wato yayyafa masa ruwa bilma'i da ruwa sun litusalli tsallifi sannan ta tsalla a cikinta. wannan hadisin ya haifar da tattaunawa tsakanin malamai mai yawa wasu malamai sai suka tafi suna gani a ah, kenan hadisin yana nuna jinin al'ada a najasa bane kenan in yayyafa za ta yi ko da ɗan ƙwarzane shi aka ta kan shi ta yayyafa ko suka ce a'a abin da hadisin yake nufi shine za ta yayyafa ruwa ne ta kankare shi kafin ta wanke an fahimta kuma wannan shine fatawar da su kansu malikiya suka tafi zuwa gare ta to saboda haka bayan ta haka sun bali to salli fihi shikenan ta iya wankan ta iya sallanta a cikin wannan tufafin sai babi na gaba babul mustahaba babin jinin ciwo ko mace mai jinin ciwo لكن فاحدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله فاطمة يا أبي حبيش إذا إيه قشتم ما تاقو عزامنا عن النبي وانده سكة شهارة دفاما دلالورة نجنين شيو عن تنبيك وتقيل أتنبيك شنك شيشي كشيشي mata nawa ne zamanin manzo Allah sallallahu suka shahara da fama da lalura na jinin ciwo to mata goma ne zamu zo mu ji sunayen su nan gaba to Fatima binti Abi Hubaishin tana ciki tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni la atuhuru ni bana tsarki kullun cikin jini nake kashi to ma'ana ba ta rabuwa da jini jinin al'ada zai zo mata bayan ya gama zuwa jinin ciwo ya zo da haka kullun cikin jini take kawai kun akwai mata irin wannan masu lalura wannan ita ce fatima diyar abi hubaishin kullum cikin jini take ila atuhur a wasu ruwayan tana cewa inni ustahadu fala atuhur ni kullum jinin ciwo nake yi bana tsarki fa'ada usala to yanzu ya rasulullah in daina sallah kenan a rayuwa na kwata kwata tunda kullum cikin jini nake sai annabi ya bata fatawa fa qala laha rasulullah sai ma'aikin Allah yace sallallahu alaihi wa sallam ma zalika irqun wa laysat bil hayd shi ai wannan jini ne wanda yake gurbatacce idan mace ta ga jini gurbatacce wanda kalan shi ba irin kalan jinin al'ada bane to shi ake ce mai irqun a wasu muna ce mishi jinin ciwo ko jini ne wanda yake na ciwo alhamdulillah yahdikumullah wa yashfi yake ce mata wannan ai jinin ciwo ne walaysat bil haida wani damu wannan ba jinin al'ada bane fa idza aqbalat al haida ke da ma'auni guda ɗaya ki rike duk hailaki ta zo an gane ko fa idza haida ko hida duk ya halatta a karanta da fatha ko da kasra aka ce in aka ce haida sai zama al'ada haida jinin so duk wanda ya faru dai fatu sala daga nan ki bar sallah fa'iza za haɓa ƙadurha idan gwargwadon kwanakin da kika saba yi jinin ciwo jinin al'ada yana zuwa miki ya ƙare za ya tafi faksili dama ki wanke wannan jinin anki daga barinki ba salli ki sallah ma'ana ta wanka ta ci gaba da sallah kun ga wannan hadisin yana nuna mana mace mai fama da jinin ciwo babu ruwanta da wani magana wai za ta tsaya tana jiran tsarki a kawai ta tantance za ta lissafi ne ta fitar da kwanakin al'adanta in suka zo su ne kaɗai za ta daina yin sallah a ciki da sun ƙare kuma sai wanka su yi sallah wai a ci ha zauju ha ko kamar yadda muka karanta a can cikin alayi a cikin wannan hadisin kun ga akwai nuni akan cewa lalle mace idan tana iya bambance jinin al'ada daga jinin ciwo an gane to za ta yi aiki ilimin ta ne na bambancewa duk sanda ya zo ga hukunci duk sanda ya tafi ga hukunci sannan kuma a sai bari mu karanta saboda lokaci wa haddathani an malik an nafi an sulaiman ibn yasar an ummi salama zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallama annam annam ra'atan kanat tuhraqu ad-dima fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fastaftat فاستفتت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي شيء حد يقولنا هنا بياني يدع العمل ويكي مالك ياجد اغا مالي من سناتي وياجد اغا سليمان بن يساب نيل اغا شمان يمن ينفقها والسبع عشين غير مدينة شيكم يا جمع ترمن زن الله أم سلمة صلى الله عليه وسلم إذا كمتك يشوى للي أن امرأة كانت للي وتمتها تاكسا شيء Tuhura dima tana kwararar da jini kamar ruwan famfo an gane ita wannan matan saboda kwararar jini yadda jini yake kwarara in ya tashi kwarara yadda kasar ruwan famfo na zuba an fahimta fastastat laha ummu salama ta zo wajen ummu salama ta ce ya ummu salama dan Allah ki je ki tambaye min manzon Allah ni fa ƙaƙa zan yi an gane ko a wata ruwaya an ce sunan matan mafi binta abin Hubaishin in can ta baya ce da na faɗa e na farko saboda ita daga cikin abinda malaman tarihi suka faɗi game da ita ita ta tashi yin jinin ciwo in ta zauna akan baho irin ɗan ƙaramin baho kamar mu ce ƙaramin fu haka to tana cika fan da jini subhanallah kaga ciwo ya ka ciwo kala shi kyauta sai an ga jinin har ya fal ya cika wannan fan ko ya cika wannan karamin abin nan abin ɗiban ruwa ko kuma ka ce karamin fantena ko roban tanki ko wani bai kama da haka wannan yana nuna maka tsananin yadda jinin yake zuwa mata kaga dole yi fatawa shi yasa ta zo wajen ummu salama ta ce ta tambaye mata manzon Allah fa qala sai annabi yace li tanzur ila adadin layali ki faɗi mata yadda za ta yi ta duba adadin kwanakinta kwana nawa ta yi wal ayyam dare nawa yini ne nawa ta yi allati kanat tahiduhunna min ashari kwana nawa take yin jini a kowane wata an gane sai mata kala kala ne wata za ta ci maka kwana biyar wata uku wata shida wata bakwai ko to sai ta kirga wannan kwana bakwai sai ta cire su ta cizge su daga cikin kwanakin wata qabla an yusiba allazi asaba sai ta cire waɗannan kwanakin kafin wannan abun ya same ta har ya same ta sai ta cire waɗancan kwanakin daga ciki ta cire falta turki sala a iya waɗancan kwanakin da ta cire asu ne za ta bar sallah kuna gane ko za ta bar sallah kadara dalika min ashar a duk wata iya adadin waɗannan kwanukan da ta saba cirewa su za ta cirewa a kowane wata fa idza khallafat zalika da zaran ya wuce ma'ana ta fita cikin waɗannan kwanakin al'adar nata wanda take cirewa a kowane wata shi shikenan sai ta wanka ko da jini ya ci gaba da kwarara sun malitas asfir sannan ta yi ƙunzugu da kitafi ma'ana sannan ta sa famfas kenan mu a zamaninmu ko ta sa ko ta sa amma ko ta sa wani abu ta tare shi sai da malaman lafiya ba su ba da shawarar sa tsumma yau ko saboda kamuwa da kwayan cututtuka da ake yawan samu tare da irin wannan yanayin da haka ta samu abu mai tsafta kamar kyalle kamar famfas ko wani abu kama da haka don ta tara jinin don sai rika zuba yana lalata masa jiki kamar yadda na gaya muku cewa jinin yana kwarara har kamar famfo har ya cika kamar ko haka misali dalilin da yasa annabi ya bata wannan fatawan kenan sun bale tu salli sannan ta ci gaba da yin mene sallah an fahimta حدثني عن مالك عن هشام بن Zainab عن أبي عن زينب ita زينب بنت أبي سلمة إتكم hara أنها رأت زينب بنت جحش للي إتا zainab بنت abi salama ta ga zainab binta jahshin zainab binta jahshin innan malaman da suka mu wadda sun yi saɓani. game da wannan zainab binta jahshin innan wace ce zainab binta jahshin sai dai mafi yawancinsu sun haɗa kan cewa zainab bintu jahshin ita ce diyar jahash an gane ko suna cewa ita ce zainab ya jahash wasu kuma sun faɗi wasu tafi daban a wannan mata zainab bintu jahshin kana ta kasance tana ɗaya daga cikin mata masu irin wannan lalurar su ma za mu zo mu ji sunan gaba Allah ce kana ta abdurrahman bin auf tana ƙarƙashin abdurrahman bin auf to nan in aka samu sabani ke kenan tsakanin malamai ita ce zainab ummul mu'minin abdurrahman da auf bai aure ta ba haka akwai dai sabani tsakanin malamai ba shi ke so in kawo mana ba hadisin fiqhu muke so mu cire ko wata shine wakalatu sahadu na gaya muku tana cikin mata goma masu jinin al'aci wa zamanin annabi ita Zainab bintu Jahshin sai ta kasance fa ta tattasil wa tusalli tana fama da jinin ciwo duk sanda lokacin sallah sai ta wanka sai ta sallah wannan fatawar ta ce da annabi bane ya sata don haka fatawa mafi inganci shine idan mace tana fama da jinin ciwo a kullum wanka ɗaya za ta yi sannan sai ta yi alwala ta yi tsaki ta yi alwala ga kowace sallah ba za ta yi sallah da alwalan da ta yi azhar ba duk sallah sai ta yi alwala saboda za ta yi tsarki wannan kenan حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن hakim, القعقاع للقعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسل إلى سيد بن المسيب sun aika shi zuwa ga sa'idu dan musayyab ya ya yayo fatawa wajen babban malami Ya tsaluhu kaifa tattasil musahada to ba an yi magana mace mai jinin istihala za ta rika yin wanka ba to yaya wankan mai jinin istihala zai kasance duk ɗaya ne da jinin mai jinin wanda jinin ta ya yi daga daga haila ko jinin wanda ya tsarki daga janaba فقال سيد بن المسيب يتي tattasil min طهر ila طهر za ta yi wanka daga tsarki zuwa tsarki malamai shi ma sun yi sabani kan min tsuhurin ila tsuhurin din nan wasu kace min zuhurin ila zuhurin wasu kace a min tsuhurin ila tsuhurin shi ne sabis, shi ne rajihi da suka ce min zuhurin ila zuhurin suka ce a kullum duk bayan awa ashirin da hudu duk zahar za ta yi wanka daya amma wannan kaulin bai kai duk kaman wannan to me ma'anan tartasilu min tsuhurin ila tsuhurin ma'ana za ta yi wanka daga lokacin da za ta yi alwala an gane ko don yin sallah ila tsuhirin zuwa ga sauran alwalan da za ta yi don sauran salloli akwai sabani duk da yawa a kan sharhin hadisin amma dai a takaice wanka ɗaya ake nufi mace za ta yi mace waka wuli kulli sala sai ta alwala don kowace sallah kun ga mace mai hala duk sallah za ta yi alwala in galaba haddamu istasfarat in ta jikin ya ci gaba da kwarara sai ta kunzugu ta sa famfas ta daura jikinta an عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا wahidan, to kun ji asarin ko yake cewa malik ya ji daga malamin sa hisham dan uwa daga babansa annahu qala ya ce laisa babu wani wajibi da yake kan mace ba dole bane ala akan mace al almustahaba mai jinin ciwo na wanka ba illa an tattasila wanka ɗaya kawai za ta yi gusulan wahidan sun mace ta wadda uba da zalika li kulli sala kun ji maganan ku sannan duk sallah za ta yi alwala kun ga karatun ya fito kenan ko قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفس يحيى كشا مالك ياتي الأمر عندنا مو أوجم مو غير مدينة imam malik ina jin daɗin ya faɗa haka a cikin abin akwai nuna shi mai koyi ne shi yana tare da al'umma ne ko bai ware ba amma kaji mutum yana cewa ni a waje na da wajen sauran jama'a fa a al'amurin lari dana ko al'amuru indana mu dai abin da muka sani garin madina wajen malamai to Allah ya ba mu ilimi mai amfani abin da muka sani shine annal mustahadata idza sallat mace mai jinin al'ada in har ta yi wanka ta yi sallah da jinin istihada ko in har ta yi wanka ta yi sallah bu anna kenan mijinta ya halatta gare shi an siba ha ya ta ya halatta ya zakke mata kamar yadda zai iya zakke wa matar shi a kowane lokaci haka zalika nufasa'u yake kuma haka nan wato mace masu mata masu nifasi ko idza halagat aqsa ma yamsiku nisa idan mace ta fi adadin kwanaki mafi nisan kwanakin da mace za ta zauna tana jiran jinin jiki ke mata bai dauke ba shine kwana nawa a malikiya kwana 60 a malikiya ya kuke manta da malikiya da wuri kwana 60 an gane ko kwana 60 ne a malikiya amma mafi yawancin malamai sun tafi akan kwana 40 ne saboda shine zahirin hadisi kuma shine zance mafi inganci amma dai ku rike na malikiyan kwana na 60 amma abin da inganci shine kwana na 40 fa in ra'ati dama idan mace ta ga jini bayan kwana 40 bayan kwana 40 din nan ba da zalika ko fa innahu ha zawjaha mijinta zai iya zuwa ya take ta babu wata matsala ta tare da hakan eh eh inna ma hiya bi manzilatil mustahada duk matar da ta haihu jini ya zarce mata har kwana 60 bai ɗauke ba ko 40 eh? bai dauke ba za ta yi wanka ta ci gaba da sallah matsayin ta kamar matsayin mace mai jinin ciwo kenan sai ta nemi magani kun gani Ya يحيى قال مالك inda na. mu abin da muka sani fil mustahadati game da mace mai jinin ciwo ala hadithi Hisham bin Urwa a bisa hadisin Hisham dan Urwa an abihi shine muke aiki da shi al'amru na fil mustahada abinda muka sani yana kan abinda hadisin Hisham bin Urwa ya tabbatar menene hadisin Hisham bin Urwa ya tabbatar cewa duk mace mai jinin istihada wanka ɗaya kaɗai za ta yi sannan kuma duk sallah sai ta yi mata mene alwala wannan shine malikiya zalla so kuta wadda za a ba mata kenan matan da suke bin mazhaban malikiya duk cewa huwa ahabbu ma suka yi ilayya fi zalika ya ce wannan shi ne fiyayyen abin da na ji labari game da haka to mun kawo ƙarshe zan cika da wata fa'ida guda ɗaya wanda al'imamu suyuɗi ya kawo cikin sharhin da ya mamu waɗa ya kawo wasu bitoci nwirul hawali amma duk littattafan shi ya kawo wasu bitoci guda biyu wanda ya kulla su wanda suke tantance adadin matan da suke fama da jinin ciwo a zamanin manzo Allah akwai bintu jahshin su bintu jahshin din mata ne kusan guda uku ake ce musu bintu jahshin an gane ko akwai hamnat bintu jahshin akwai zainab bintu jahshin akwai ummu um, uh, hamna bintu jahshin yawa bayan su ake ce musu bintu jahshin kaga ka guda uku kenan ko sannan ga fatima bintu abi hubaishin hudu ga sauda bintu zam'a biyar ga ummu salama shida ga asma'a bintu abi umais bakwai ga sahalatu bintu suhail takwas ga asma'u binti Mursad tara sannan ga badiyatu bintu ghailan to sune ne imamu asyuti ya tattara su cikin bitoci guda biyu to amma da tattaro su guda tara kawai ya kawo dake cewa qadistu hidat fi zamanil mustafa tisuni sa'in qadra wa harawiya bintu jahshin saudatu fatima zainabu asma wa wabadiya kaga ya kawo nan tis'u nisa shi sai ya kawo ta shi imamu zarkari Allah ya saka mishi da alkhairi da ya zo ya kawo waɗannan baitocin sai ya cika su ya ce matan da aka sani a zamanin annabi suna fama da jinin ciwo guda goma ne sai ya haɗa su ya yi ƙoƙarin ciko ɗayar wadda imamu suyuɗi bai ciko ba shine sai ya faɗi kama haka yake cewa hadis tuhid fi zamanil mustafa banatu jahshin sahlatun wa badiya hindun wa asma saudatu fatima wa bintu mirsidin rawaha rawiya ma'ana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banatu jahshin guda uku sune aka sani suna jinin ciwo na hudun sahalatu na biyar ɗin na shida hindun na bakwai asma na takwas sauda na tara fatima sai wa binti mirtadin sai kuma ci binti mirtadin sai ya ce rawaha arrawiya ko riwaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana ya shafe kuskuren daga zukatanmu ya tabbata mana da daidai Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abinda lafiya za ta ci ya zauna da mu lafiya a wannan kasa kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya masa na'am akwai tambayar su bara kira sallah zai fi daɗi sai mu amsa tambaya sannan sai a da sallah

karatun da muke shi ne karatu na 26 ko yawa saboda waɗanda suke bibiya dan wasu na tambaya na nawa na nawa a turo na kaza na kaza to na 26 ne yau na'am ga wani na ya riga ka bismillah na'am tana yin kwana biyar na'am na'am kwana biyar na'am kuma ce wanka gaba da ibada hmm. bayan kwana uku hudu hmm. na'am eh wannan ahalari zaka koma amsa yana cin ahalari eh, kuma mun karanta kwanaki wai zai iya amsa mana tun za ka amsa da shi ke rai eh to bismillah to me amsa tun da za ka iya amsa eh, na to jininta kwana biyar na kwanuka da haida take dawowa hmm. wanda za a ce sabuwar haida hmm. na tabbatar da kuma kwanuka da nan kwana goma sha uku kwanukan da ta tsora daga wannan biyar hmm. da ta kara da ta hudu ya karu kwana tara bai kai tsawon dawowar sabuwar haida ba nan wannan ita wannan haidan sai aka ce misali za ta kara kwanuka uku shin kwanuka uku kamar yadda yanzu na agari ko rusala yadda yake duka ai ba saɓani a ina ba kamar yadda da ake fassara ba za ta ƙara kwana uku ta ƙara a ai kamar yadda ka faɗa misali inda za ta yi kwana misali tana yin kwana goma sha uku ko ko sha hudu mu ɗauka sha hudu sai jini ya ɗauke mata sai ya dawo ta kwana ɗaya kawai za ta ƙara yana cika sha biyar shi kenan kawai yana nan cikin alari yana da sauki wannan hukuncin ayin eh kwarai shi kenan kawai kwana uku ɗaya kawai za ta ƙara shi kenan eh eh sosai haka yi cikin alari na'am ga wani na ya riga ka bismillah na'am na'am to Allah sarki game da menene hmm. yana sani ne ok ana yi magana likitoci suna yin haka a asibiti eh nemi karatun da muka yi ka nemi karatun da muka yi sai ka saurara za ka ji a makon da ya jiyo in na yi bayani abin da ke faruwa da kuma fatoyin da ake yi da kuma malaman musulunci yadda suka shirya zama aka gaito manyan malamai aka nemar ma wannan abin hukunci a musulunci ina ganin ka nemi karatun da ne zai fi maka sauki in kana da lamba eh, kana yin WhatsApp zaka iya turo mu sai in turo maka karatun sai ka ji filla filla dan kan mu tsare jama'a nan eh na'am a gurguje na'am alaikum salam na'am na'am eh, eh shi ma mai ahalari ya ba da amsa ko me ya ce wani magani ko ana rika eh a'a mai alari ya ce wala ya hillu lahu ko baya halatta a gare shi aha an ya atiya zaujatahu ko haye wa iyalarsa hatta idda al'alata har sai ya tanaji ina zuwa bi na hankali har sai ya tanaji kayan wanka a ƙarshe sai gama sai ce illa an ya hatalima sai dai in mafarki yayi to a nan wurin idan mafarki ya yi kuma shi ana sanyi kamar yanzu yadda yau na ga ana ta sanyi sosai ko to fita wadda za a ba shi shi ne sai ya duba ya gani idan ya ce zai je ya dafa ruwa ko da in yi wanka da ruwan sanyi akwai barazanar kamuwa da rashin lafiya gila babu daidai zai ɗan cutu zai ɗan ji kai ba daɗi ko ba haka bane tsakani da Allah da ya je maka ya kwara wannan ruwan sanyi ne wankan da je ya sallah daga ranar gari na waye waye tafi kasuwan buci ya siyo flask wanda ake rike ruwan zafi saboda gudun kuta kwana sai ya aje a daki haka ake yi amma ba uziri ba ne a wannan zamanin karni na ashirin da ko wani ya zo ya ce shi yanzu bai san yadda zai yi samu ruwan zafi ba eh wannan ba hujja ba ne akwai hita akwai gas kuka akwai kalanzir akwai ashana akwai gawayi akwai shawa akwai janareto akwai abubuwa da yawa hanyoyi kai kuma babu yadda zai rana na ce ai akwai mai shayi a kofar gida ta je wajen mai shayi kafin ya sa siga ya ɗiba ma ba ba haka bane mana <laughs> sai a cire sai a duba launinsa ko ɗanɗanansa ko abinansa bai canza ba shi kenan a takaice dai sakaci ne magidanci a irin lokacin sanyi inda nan gaskiya da kwana babu kayan abin nan musamman gwagwaran nan an gane ga su masu gida ba lalle ba ne amma gwauro ka zauna babu abin abin nan akwai matsala kara duka wannan abin ba zai iya ba misali ba zai iya taɓa ruwan sanyi ba dan yi wanka da ruwan sanyi zai kamu da rashin lafiya ko haka ne to fatawa ta biyu za mu duba mu gani yanzu idan ya jinkirta sallah a cikin jam'i zai iya samu ruwan ya wanka har ya sallah kafin lokacin sallah ya fita eh to kenan ya haƙura da jam'i ya nemo ruwa ya wanka na zafi ya sallah ko da shi kadai ne a cikin lokaci ƙarshe ƙololuwa ya tashi abin da ya rage lokacin sallah asuba ya kubuci ya wuce ko ma kowace sallah bai ya yi imama ya yi sallah ba lokacin ba zai ishe shi ya wanka ba kuma in ya wanka ruwan sanyi zai yi rashin lafiya to nan wurin sai aiki da layu yukallifu Allahu nafsan illa wasa, sai aiki da ka'ida ta usul da malamai suke cewa al-mashaqqatu tajlibu taysir akwai tsanani ta sa a koma a kama sauki kaga matakan da ake bi a bada fatawa kenan haka kurin su lokaci cewa mutane ba duk wanda ya farka ya ga da sanyi ba zai iya wanka ba kawai shi kenan yayi taimama a'a ne za ka je kai bayani a lahira abin da kusa kare dai Allah ba mu lada mu yi wa annabi salati Allahumma salli wa sallima wa anni mu akrim da abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum amin baba bismillah bismillah